ya eh, yi tare da tashi tsaye ya ce biyo ni aisha ta bi shi suka faɗa ɗaki ustas ya ce ki dan yi min abin da kika yi min jiya allah sarki wannan kenan idan ba ku manta ba anan maka dakata a kashe ni shida sai kuma kuka ji ni na ɗauke kamar wutar lantarki to amin uzuri amin hakuri mai ɗaki na ce bata ji daɗi ba amma ta operation a asibiti shi yasa to hankali na gabaki ɗaya dan karkata ne ga jinyar tata shi yasa amma yanzu alhamdulillah jiki da sauki an kuma yi aiki cikin nasara sai godiya don haka na dawo da zafi-zafi na insha Allah kuma ci gaba da tafiya cikin ci gaba da labarin namu Aisha ta ce insha Allah in da fara gigi ta ustas ya ce ya isa haka nan kwanta Aisha ta yi tsaye ustas ya mike tsaye bindirinsa sai naushin iska take ta kai karshe ya ce magana fa nake miki Aisha ta mai kallon uku saura kwata ta ce kai nan kai tunanin tsoronka nake ko to wallahi wallahi ina daje da dama. an wuce wurin tun ran gini tun ran zane ni zaka daka wa tsawa haifuwa ta kai ko an faɗa maka ko amarya ka shigo da ita raina zai ɓaci ko kana da labarin sai da tsananin so ake kishi tun yaushe ka lalata ɗan ɗigon sanda nake ma kaza kuma ba zan maka bayani ba tunda har sai da ka gama cikana ka yanke duk hukuncin da ka ga yama a shirye nake na ɗauka a duk sanda ka shirya biya zaka iya sake min kuɗi ni kuma zan kwanta ka ci iya cinka ta fara kokarin barin ɗakin Ta mugun karfi ustas ya jawo ta tare da rarumo hannunta ya damka akan alkalaminsa ya ce wace iriyar mace ce ke marar tausayi ko kin san abin da kike Allah baya so duk sadakin da na biya sai kin ce min sai na biya kuɗi dan kin ga ke kadai ce ko to tafi ki rike ki je ba zan biya ba wuce ki ban wuri ya faɗa a tsawace Aisha ta cire ɗan banɗanta tare da rigar ta juya mai kayan aikin tare da banka mai tare da bankaro mai kirjinta ta ce ta fi nono fari kuma ba zan san kayi zuciya ba sai na ga kamai da wannan abin yanda ka shigo da shi ta shafke bindigar shi tar ta ja da karfi tayar ta kama gabanta sunan wani wai shi Isa Zangwai Allah sarki hankali tashe ustas ya fara zagayen ɗakin ya ɗauko jallabiya ya sanya amma abu ya ki kwanciya wayar sai ya fara ringin cikin kasala ya ɗauka ya ji muryar yaron shi yana cewa mai gida kayan sun iso kuma alhaji na buƙatar ganinka ya ilahi alamina ustaz ya ce ya san ba zai taɓa kwanciya ba in ba shiga ya yi ba ya tsiyaye ga fita ya zama wajibi ya yi to yanzu ya zai mata gashi ya korata ko dai in ba ta kuɗin ya yi ta shawarwari shi kadai zuwa can ya zari dubu biyu ya yi ɗakin Aisha ya iske ta kwance ya jefa mata dubu biyu ya ce ba ni in ci Aisha ta ce ai ba a tasha muke ba balle ka min wannan rainin hankalin ba a kararo ka ganni ba balle ka ce zaka bani yan canji ka kwanta da ni kuma ba shaddar kasuwa ba ce ni balle ka yi tunanin juya bukatar ka duk sadda ta tuko ka dubu dubu ɗari biyar zaka ban kamar ta jiya Roko iya roko fada iya fada ustaz yi amma Aisha ta yi kunnen uwar shi gudu shi. Daga baya ganin wayar da ake mai ya sa ya bada kuɗin cas kana ta bashi. Sai bayan la'asar kana ya fita. Mai shari'a zaune a shagon shi yana waya da yayar shi. Tana masifa. Ita fa bata gane irin wannan bikin ba. Ya za a yi a ce har yau ba a kawo lefe ba. Cikin in'ina mai shari'a ya ce, kin san ustazai gani suke bidi'a ne. Ɗazu ya kai ni gidan shi na gansu antiwai na gansu anti kin ga akwatuna kala 24 abin ba a cewa komai murna ta kama anti nan ta fara waya tana sanar ma da ƴan uwa da abokan arziki bayan bayan sati daya ya kama bikin ustaz saura kwana biyar da yamma Aisha na kwance a falo ta fara jin jiniyar motar 'yan sanda su sai hankalinta ya tashi ta ce ko lafiya Kanta dawo tunani aka fara mata aka fara ma gyaɗinta mugun duka sai jikinta ya ɗauki rawa ta sa hijabi da yi hanyar gate cikin tsoro da firgici Aisha ta ce waye haka daga waje ta ji an ce auta safe ne cikin farin ciki da jin daɗi ta bude, idan ta ya sauka akan yayanta mai tsananin kama da ita sun yake da kayan sojoji su masifar iwa fatar farar fatarsa kyau karfafan mutum ne cikinsa a murɗe yake Aisha ta yi tsalle ta rungume shi don kusan shekara biyu bata sa shi a ido ba ta saki kukan gaba ta ce sai yau zaka zo bayan ka manta da ni Saif ya shafa bayanta ya ce ya hakuri auta um ya hakuri autar umma yanayin aiki na ne amma yanzu ai gashi nan ko tunda komai ya dawo cikin sauki Aisha ta leka waje daga zugar motocin sojoji kusan guda uku ta zaro ido ta ce ya Saif wannan fa Saif ya yi murmushi ya ce masu tsaron lafiya ta ne kin san na samu matsayi babba Aisha ta ce mu je ciki na barka tsaye sef ya biyo ta suka shigo yana ta kare ta kallo fuska a daure yace auta dama haka wancan mutumin ke baki wahala ne yau na shigo garin sun maida ni Kaduna da aiki Abdul ke ban labarin komai dan haka na zo in gane mai ido na bayan iskancin da yake miki kuma har da karin aure da baki sani ba aiko zan ci buran uban shi ya faɗa cikin karyewar harshe Aisha ta yi dariya ta ce soja mazan fama ka bar shi ya safe ai sai da su ake kishi kuma duk wani iskancin da yake har da tilawar wani abokin shi wai shi mai shari'a Saf ya kankance ido ya ce waye haka au shike tilawar ake ci miki mutunci ai kuwa sai ya ci uban shi Aisha ta kama hannun shi ta rike tana shagwaba haɗi da diddira kafa ta ce ya ka bar shi mana rana dubu ta barawo ai ɗaya ta ce ta mai kaya kuma Allah zai bi min hakina nan ta kwashe abubuwan da suka faru ta sake faɗa mai sai fesako ya sake mota, zuciyar shi kamar ta fito yace wallahi ba na son mutumin nan ba na son shi ko kaɗan ni da matun farko wallahi abdul ne ke tausayin shi ni ba wani birge shi ni ba wani birge ni yake ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya subhanallah la'anatullah la'anatullah la'anatullah suka ji ana ta faɗa daga bayansu da sauri suka juya su duka Aisha ta ga ustaz tsaye jikinsa na rawa ya ce Aisha to a gidana ashe da gaske malam Shamsu Liman da ya ce min gidana ba lafiya ya ga motar hukuma wato kwartanci ka zo yi shi ya sanya ka taho da motoci dan ka firgita 'yan anguwa dan kar ka kawo dan kar kowa ya ki zuwa gabanka ko tunda ka ɗebo motoci to yau kam zaka san ka shiga haramun da ba naka ba tas tas tas sai ya ɗauke fuskar ustaz da mari ido jajir jijiyoyin kanshi suka miƙe ilahirin jikin shi rawa yake ran maza ya ɓaci lurar sojoji ta motsa ustas ya fara gantaleriya a cikin falo yana ganin girmawar wasu kananan halittu masu wuyar fassarawa cikin gigi cewa ya ce An anta na wa maulana sif ya sake yin kanshi gadan-gadan aisha ta riko shi da karfi ta saki kuka ta ce don allah ya sif ka bar shi ko don darajar yaran da ke tsakaninmu sif ya tsaya jikinsa na rawa ya nuna ustaz da yatsa ya ce wallahi tallahi ni ba ruwa na da surkuntaka don ubanka ko ubanka yayi min ba daidai ba zan ci uban shi a gaban ka. kai ka san tsanar da na maka ne saboda bakin halin wawa kawai mai ilimin da bai amfane shi da komai ba me zaka kalla ka ce wa kwarto wato iskancin naka har ya kai ka fara jifan yar uwata da zargi kenan to na rantse da Allah yau baccin umma yau baccin ummata da ta samun dokar kar in raba ta kar in raba ka da Aisha wallahi wallahi da sai ka raina kanka da daga yau baka ba ita wallahi banza kawai na tsane ka wallahi ya juya ya ce ma Aisha ya juyo ya ce ma Aisha ke waɗannan kayan ɗakin nakin tun wanda aka kawo ki da su ne Aisha ta ce eh su ne yaya amma zan canza wasu sai ce wallahi ka ji kunya da iliminka da hankalinka da arzikinka amma ba za ka iya canza wa iyalinka kayan ɗaki ba kusan shekara biyar da hannu ɗaya ya fara jan kujerun ɗakin yana kai su bakin baranda ustas ya bi shi da kallo kansa a ƙasa. dan sosai kunya ya kama shi bai taɓa tunanin 'yan uwan Aisha sun gane halin da take ciki ba tsawa da aka daga mai yasa ya tashi da gudu ya yi ɗakin ya sanya ki ya kwashe komai na ɗakin cikin lokaci ya fita ya kira wasu yaransa biyu ya ce a kwashe su a kai su gidan umma yana zuwa cikin lokaci kankani suka yi abin da ya ce suka samo mai mota aka loda mai ya ce ma Aisha ina zuwa bayan kamar awa ɗaya sai ga Saif ya shigo cikin gidan shi da wasu ma'aikata su hudu aka fara shigowa da wasu hamshakan kujeru cikin awa ɗaya aka gyara falon Aisha da dama ya sha sabon fenti aka zuba mata daka dakan kujeru daidai da daidai da TV sai da Saif ya kwashe ta aka kai gidan Umma ya sa ma Aisha wata makekiya Shuglas zabgegiya mai mahaukacin kyau da ɗaukar hankali. Bayan an gama komai Aisha da ke sake da baki tana kallon ikon Allah ta rungumo Saif ta fashe da kuka ta ce duk ni ɗaya yaya Saif ya ce karki damu babu abin da ba za mu yi miki ba saura kayan daki gobe za a kawo shi wa ya san wayancan a kwashe waɗancan a sa miki sabbi Aisha ta ce a'a yaya wallahi babu abin da suka yi ka bari sai nan gaba kana dama kujerun ne suka fi tsufa Saif ya ce a'a kin dai ji abin da na faɗa miki ya zaro kuɗi dubu ɗari ya bata ya ce ungo ki hidima Aisha ta zaro ido ta ce wallahi ina da su yaya Saif ya sakar mata harara ya ce ina kika same su bayan Allah ya haɗa ki da matsolan mutum Aisha ta so sakai ta ce yo ba a wurin shi ba ni ma ai na fara ramawa duk abin da na san yana so sai na hana shi na ce sai ya ban kuɗi Saif ya ɗan yi shiru zuwa can ya saki murmushi tare da jan kumatunta ya ce wannan ma dama ce amma na shi daban nawa daban ungo ta karba ta mai godiya ya ce Abdul na nan shigowa anjima zai kawo miki sako kinji Aisha ta ce to na gode yaya Allah ya kare ya munku ya tsare munku Allah ya sa ku fa haka Safiya ce amin ba mai bai ya fice cikin sauri zuciyar shi fal tausayin Aisha Ustaz ya fito da sauri sashin fuskarsa sa jawur kamar an sa mai jambaki ya tsaya a gaban Aisha yana huce ya ce wato 'dan uwanki kika kira kika faɗa mai abin da ke faruwa ko to abin da zan faɗa miki Allah ya tsine ma macen da ke abin da zan faɗa miki Allah ya tsine ma macen da ke bayyana sirrin gidan aurenta wallahi yanzu ke jin daɗin ki ne da ya wulakanta ni ina mijinki Aisha ta ce daga baya kenan an yi sadaka da karuwa an gaya maka dan kayi ciwo ka warke zaka ba mutuwa haushi ne to iliminka ya tsaya a nan karka nemi cewa za ka zarce akan abin da kwakwalwarka da karamin tunaninka ba zai ɗauka ba ta tashi ta shige daki tana juya baya ran Ustas ya ɓaci matuka ya sanya kai ya fice ya hau motarsa ya yi kasuwa yana isa ya iski mai shari'a rikice sai waya yake mai shari'a ya ce yauwa gashi na ungo ustaz an tuna magana Ustas ya karɓa fuska a turnike ya ce na'am anti ta ce yauwa abdullahi dama kayan da za ta sanya ne a wajen kamu da kuma dina da za yi shine na ce ka samo mata masu kyau ko in turo kanwata ta ɗauka ko ka zo da su ka ba mai shari'a ya kawo ustaz ya ce subhanallah bid'a kuma gaskiya iyali na anti ba za su yi wannan abin ba kaya kuma kin ji sako a wajen mai shari'a ya da tsawayar tun kamin ta ce komai mai shari'a ya rinka ma ustaz kallon tsana sai yanzu ma yake nadamar hada shi da Khadija cikin murmushi yake cikin murmushin yaƙe mai shari'a ya ce yauwa abokina ka kaɗan bata ko waɗanda za su yi min biki da walima sai a yi a ɗinka mata kuma ya kamata ka ba da kuɗin da za su siya abin da za su ba bakin su gaskiya kana gobe suke so su je su yi jere yana da kyau ka siyi kaji da lemuka ka ba Aisha ta soya musu ta yi musu girki mai rai da lafiya ustaz ya sakar ma mai shari'a wani kallo ya ce kai karfa ka ga za ka ban ɗiyar yar uwarka ka ce sai yanda ka zaɓa min kai fa ka ce min kaji allurai ake musu suke yin wannan girman shi yasa ake kamuwa da ciwulwuta kana ka ce bai kamata ana kashe kuɗi akan abin da ba wajibi ba ne abinci kuma ban ce kowace mace ta je ba balle a shirya min alfahari da kayan abinci na ba dan ba ma zan bari ba ni da kai za mu mu jera mata kayanta kawai dan ba zan so a je a cika min gida ba a yi ta faman kace na ce Me shari'a ya zaro ido ya ce kai wai kana nufin ba za su je ba ne akan me a'a wannan kuma ba hurumin mu ne gaskiya ustaz ya ce hmm, Za ka gani kuwa rai baci mai shari'a ya bar shagon sai tsinewa bakar akidar ustaz yake anya ba zai kira anti ya faɗa mata gaskiya ba a fasa auren nan kar wani abu ya je ya dawo kuma a samu matsala bai karasa tunaninsa ba wayarsa ta fara ringin ganin sunan anti ne yasa yayi tsaki ya ɗaga ya ce antina ni kadai Anti ta ce ashe da gaske kake da kace min an yi kayan nan ɗazu ai yake ce min na ji ƙarin bayani a wajenka to alhamdulillah ni dama na san ba zai bari a yi komai ba amma ba mu damu ba tunda mun samu tabbaci akwai kuɗaɗen da aka bani zan bata ta sai wasu abubuwa gobe kuma za a je a yi jere ina fatan ka faɗa mai cikin kame kame mai shari'a ya ce na faɗa mai wallahi anti ta ce okay ba damuwa da yamma Aisha na zaune ita da anti Maryam suna ta labarin su anti Maryam ta ce dan Allah ki yarda a miki kitso da lalle mana saboda hidimar nan da za a yi Aisha ta ya matsa fuska ta ce na hannu na hannu na bai goge ba sosai Maryam ta ce a'a ki yarda akwai yarinyar da naga tana ma sister Ruki ta iya sai in kira ta a mana tare Aisha ta ce ba matsala anti Maryam sai ta zo suna haka suka je ana buga gate Aisha ta tashi ta fita ta bude ta ga Abdul ne tsaye ta sakar mai murmushi tare da miƙa mai hannu suka gaisa ta ce oyoyo ya ya shigo Abdul ya ce sauri nake an kusa magaraba ga kayan da zaki hidimar bikin da sunan akwai kala biyu da zaki sa su ranar hidimar ya jawo wata katuwar akwati ya bata tare da leda murna ta kama Aisha matuka ta rungume shi tana ta mai addu'a dan dama kayanta duk sun lalace sosai take farin ciki marar misaltuwa a haka suka rabu cikin jin daɗi ta ja kayanta ta yi ɗaki ta rungume anti Maryam tare da ajiye kayan a gabanta ta ce ‘yar uwata ta yani farin ciki jibi abin da ya abdul yamin yau murnar abin da suka yi min jina nake kamar sabuwar jaririya jibi ɗaki na jibi kayana murna mara misaltuwa anti maryam ta yi tare da cewa aisha wallahi gobe nake da niyyar zuwa kasuwa in siyo in yo miki sayayya aisha ta ce allah sarki masoyiya gashi nan allah ya hutar da ke amma ni kaina ina so in baki ki min siyayyar wasu abubuwan anti maryam tace ce yo ina kika samu kuɗi aisha dai shiru dan gani take sirrin ta ne tace ce yasif ya bani dubu ɗari biyar sosai maryam ta jinjina ma abin ta ce to gaskiya abin da ya dace ke sai takalmi da jaka da hijabai A kalla guda goma ko sha biyar sai sarka da yan kunne da dai sauransu sai a saya miki kuloli masu kyau na kicin anti aisha tace ce ai daina maganar kola har yau ina da waɗanda ban ma fasa ba gwara flat da sauransu haka suka yi ta shawarwari har suka sai da magana a kan nan da kwana biyu anti maryam za ta je kasuwa ta yi musu sayayya washe gari tun kamun ustas ya fita aka fara buga gidansu da mugun karfi rai ɓaci ya fito ya ce waye aka yi shiru ya sake tambaya aka yi shiru sai ma naushi da aka kara yi wa gyaɗin da karfi a fusace buɗe zai fara faɗa wata kakkaurar mace ta turo kai hannunta ɗauke da fululluka guda biyu kan ustas ya ce wani abu suka fara shigowa ba ga kautawa kusan mutum ashirin da wani abu hankalin ustas ya tashi matuka don har ya hango amai farin abinci cikin rawar murya ya ce yauwa hajiya ku ajiye anan sai an jima za mu fara aikin kasancewar mai shari'a ya kyankyasa mata yanda suka yi da ustas ba tare da sanin kowa ba ta sheka mai ustas wani kallon banza tare da cewa don Allah malam gwada mana ɗakin mana ko dan daudu ne kai da zaka ce kai zaka yi aikin da mata ya dace a ce sun yi wuce dan Allah ka tafi ka sa a mana girkin abin da ya dace kasancewar gidan fat biyu ne bai sanya sun yi wahalar gane wanda za a ba Khadija ba suka bude suka fara duddubawa sosai suka ji daɗin yadda wurin yake a yalwatacce wata ta ce ai mu nan shar wallahi na san yau akwai cin kaji don an kwana biyu ba a gaisa ba nan suka yi ta maganar su suka fara aikin kayan kicin wata shirgegiya ta ce anti anti yabi gaskiya kamun a kawo kin shi a bamu abin da zamu sa a bakin salati wallahi dan yunwa nake ji mataka wanda aka ce ma yabi ta ce ba ke kadai barayya wallahi ni kai na ciki na yanda kika san sabon asusu haka yake kwalam rayya ta ce to gaskiya bari a jima kaɗan leƙawa zan yi wajen matar gidan ta yi sauri ta ma haɗa mana ko taliyar yara ce da ɗan kwaya kwaikwai koko ya bi ta ce wannan haka yake kin kawo shawara suka ci gaba da firarsu kowanne su ciro mana ci mai uwa bayan sun shige ustas ma ya shiga sashin aisha a fusace aisha na ta haɗa ma yaranta kayan makarantarsu duk da alhamis ce suna tashi daga boko suke zarcewa ta hafiz bayan ta kammala su za ta fita ustas ya ya turo kai a fusace ya ce kin ga rafka-rafkan mutanen da suka zo yin jere yanzu dan abincin da za mu yi watanni shine suke faman yau a cinye shi wallahi ni fa ban so haka ba dan Allah ta shiki musu shinkafa da wake Aisha ta tashi tsaye ta yi ma ustaz kallon sama da kasa ta ce na yi maka kama da koko ne Tunda kai ka jajibo su ai za ka iya da su amma wallahi tallahi babu kutuwar babu katuwar da zan girki. akwai gidajen abinci birjik ka je ka siyan musu mana sai na gidan naka yayi auki ta yi tsaki ta kama hannun yaranta suka fita har sun kai Get ta ce ku tsaya in zo ta koma gida da sauri ta ɗauko musu manyan goruna na egot ɗin rufaida ta su sai murna suke ta ce uncle abdul ya baku an jima ba zan zo ba amma zan turo a kawo muku abinci kun ji ko suka ce to ammi suka yi gaba suna addu'a bismillah bismillah tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwwata illa billah aliyal azim suka fita yana da kyau kowace uwa ta tabbatar bakin ɗanta akwai wannan addu'ar a duk sanda zai fita ko nan da tsoro ne kuwa Allah ya samu dace bayan ta dawo ustaz ya ce ni kike ci ma ba zaki ba Aisha ta shiru ta kyale shi ya daka mata tsawa tare da nuna ta da yatsa ya ce ban taɓa sanin baki da tarbiyya ba sai yau ni mijinki kike faɗa ma haka zaki sani wallahi ya sanya kai ya shige daki yana kananan maganganu Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashe na gaba don jin yadda labarin za ta ci gaba da kayawa, <clears throat> ina cewa zan ci gaba da karatu kuma to ga